Ministan Lafiya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyoyi uku na ƙasar Faransa su taɓa hannu a kan yaƙan ciwon farfaɗuwa a ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya taron da ya an gudanar da shi ne a babban birnin ƙasar Yawunde. Minista Fuda ya ce. Nous pensons que l'enfant lui-même, dès qu'il est déjà à l'âge scolaire, Wannan ciwon yana da hatsari ga rayuwar bil'adama musamman ma idan yaron da ke dauke da kwayan cutan daga ya fara samun dan waɗansu 'yan shekaru iyayen za su yi kokari na gane an da yaron yake fama da wannan annoba dai ya fi yawa ne a jihar Sakiya da jihar Adamawa kuma mutane sama da dubu biyar ne ke dauke da wannan cutar bisa ga alkaluman bincike an ce jihohin arewacin na kasan jamhuriyar Kamaru su ne suke fama da wannan annoban sama da kashi biyar cikin ɗari ne na jam'an wannan bangare suke dauke da cutan farfaduwa ƙungiyar lafiya na UMS suka ce jama'an nahiyan Afirka suke fama da wannan ciwon na farfaduwa amma kasar Kamaru ita ce ke kan gaba na kamuwa da ciwon farfaduwan wani malamin asibiti ya ce wannan cutar tana iya faruwa ne daga kwakwalwar bil adama kuma yace jihar arewa yamma da jihar adamawa su ne suka fi samun wannan annobar amma ga dukkan alamu wannan haɗin gwiwa dai zai ci cimma muradi wajen samun sauki ta ɗaya hannun kuma ministan cikin gida ne na ƙasar ta jamhuriyar kamaru emmanuel rene sadi ya gayyaci al'ummar musulmai da na kiristocin ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin yin addu'a ga musulmai da suka kwanta dama a ƙasa mai tsarki gangamin da an gudanar da shi ne a babban filin kwallon ƙafa na babban birnin ƙasar yawunde an da minista rene sadi ya bar da ƙarshen alƙaluma na lissafi na mahajjadan da suka riga mu gidan gaskiya a ƙasar saudiya guda ɗari da goma sha hudu kuma wannan haduwa an samu ziyartar manyan limaman musulunci da ma limaman kristoci kuma sun gudanar da nasu waƙoƙin na yi wa 'yan uwa musulman addu'a limamin esos ya ce Euh, de pardonner à nos frères et nos sœurs qui nous ont euh, précédés. Wannan addu'a dai yana fata zai kai ga waɗanda suka rasu ɗin. da ma kawo zaman lafiya a kasanta jamhuriyar Kamaru. Shi ma limamin cocin katolikan na birnin Yawunde Jean Barga. Ya fara da yi wa ƙasar addu'a da ma nemawa waɗanda suka rasu salama. Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.